إن الحمد لله نحمده نشره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين قد أوزانا لرجل المهديسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الحقواء من سيليا تتحبين البركة لكي عند الحقوة أي في الجمعة شدة وصربيء الآخر فكرة دمجر المدو بثلاثين نجيو واللي دمجر سائد وصمارس لكي كرتا دمجر دون سائد الله تصور مع دمجر سكرة طلع البركة دام تاتي أبابي ذلك أنشي كتاب الصلاة بابي na ɗari باب الصلاة خلف النائم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب الصلاة خلف النائم حدثنا مسجد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن ينكر أيقظني فأوترت بعد الصلاة خلف النائم بعد mai يا wato صلى باين ما mutum da take bacci ko kuma bayan حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا هشام ابن عروة قال حدثني أبي عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا راقدة take manzo Allah ya kasance yakan yi bacci ina kwance mu'taridatun ala firashi ko bukan fannin babu إيه معناتها كيف بدأته يقول وأنا معترض وأنا راقبة مؤترضة على فراشي أنا كنت ما جدت أكنش في اكسا فإذا أراد أن يوتر أيقظ لي فأوتر إذا يقول لي أبن الوتري في اكاد لي الوتري وانت قلت لنا حديث يعني ما wato ba lalle ne a ما wa mata الليل lalle هل kar ka ce kullum kai ta awa uku ita ma tsaye kamar yadda kai mujahidi kake iya yi idan ka samu minti ashirin da biyar ko goma sha biyar ma ka ta sallar asuba ya ishe ta sai idan wani lokaci ta samu nishaɗin ta yi da yawa ko ta kasu take ta mai gida da yasa ba ka tare mai sai ƙarfin dare suka tafi in kira kusa yawan ƙasa sai ki ƙarni hudu da rabi ko ƙarfe biyar sai ta samu awa guda muna nafila sannan in muka shiga masallaci ke kuma sai ki sallar asuba. Imam Bukhari ya kawo wannan babi domin ya nuna raunin hadisan da suka zata a dake daga abu huraira da ibn umar da ibn abbas masu nuna cewa ba a sallah bayan mai bacci mana in mutum na kwanci gaban shi yana bacci kar ka yi sallah bayansa amma hadisan dukkan su ba inganta ba turkuha kullaha wahiya duk hanyoyin ba su da ƙarfi ba su da ƙwari haka ba su iya cin karo ba su iya gogayya da wannan hadisi da zai su karo da shi sai dai duk da haka wasu malamai sun karhanta yin sallar bayan mai bacci suka ce da kan yi wani abu ya bayyana gare shi wanda zai kagantar da kai misali iska na ya shiga musu da ƙarfi ga zai ka ta dariya kila ko ko akalla ya ga hankalin shi kai murgushi ko wani abu mai kama da wannan to gaskiya ma dai magabata da suna wasu ce mai bacci kar a zauna a tare na taɓa haɗa muku wani sarki da wato amaryarsa ta rungume ki ta masa lele har yi bacci ko da ya farka sai ya ga yana kan filo ina take sai ya zabura ya kusa ta yi surata sai ta ce kai haƙuri ni iyaye na sun yin wasiti sa kar in yi barci gaban na farke kar in zo na tare da mai bacci saboda irin waɗannan abubuwa suna rungume da shi in nan ko wani wawan zan sari yayi girman shi zai dan faɗi gare ka kawai kuma to idan ka koya wani babban rihi kaga ba za a ji daɗi ba to shi take iyayen ta sun mata wakilci kar ta zauna wurin mai bacci kar ta yi bacci wurin na farki za ka da bacci jaye musu ake yi amma duk da haka ne bukhari na so ce wannan hadisi ya duba in an yi babu ne inda shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sauya ya sauya sallah a lokacin da iyalin suna bacci suna gaba gare shi ku lura da yana maganin abuwa da sutura ne wato mene ne ya halalta ya kasance gaban mai sallah mene ne ya halalta ba باب التطوع خلف المرأة حدثنا عبد الله بن يوسف ها؟ قال أخبرنا مالك عن أبي النذر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد جنبني فقبضت رجلي فإذا قام بسطهما قالت والبيت يومئذ ليس فيها مشاريع باب الصلاة خلف النائم أطول باب التطوع خلف المرأة باري بيننا أنا إيه نافلة باين نفسي هذا الصلاة خلف المرأة يعني التطوع خلف المرأة إمام البخاري في كاكاوان هذه السنة هي إيه دبن دبن فارد da nuni zuwa ga فائدة دين إلمي لكي حدثنا عبد الله بن يوسف السنيسي قال اخبرنا مالك امام دار الهجره ابن انس الاصبحي عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في لا في لك يبكي قبل من الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته أفأكون فنا ديدي عند القبلة فتكي wato kenan idan kamar nan ne da muke fuskantar gabas kan tana gabas kafafunta na yamma shi mai sallah ina al'iblarsa take wurin kafafunta kun fahimta yawa shi ne take wani bilayar sai tsiblati kafafuna na inda yake fuskanta fa idan sajada ga mazani ne sajada sai ya zungure ni فقبضت رجلي في إنجاء كفافونا فإذا قام بسطهما هي كانت في في الأدينة مثل كده بلا بسي قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح بس أول من لوك في باعة أجو في تلو لكم أشياء من أول شيء قبل زمن من مهر أجو في تلو أبد أكسلاكم أكسل يعني في لم sai dai في تلو نيو za a yi barci ko haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni a rinka kashewa yake wuta idan za mu yi bacci mu kashe ta ba wutar kaɗai ba har da haske ba a bukata wani na aiki a yanar lantarki ba wuta ne bikin ke gaskiya ne haske ne ko shi ba a bukata saboda ne saboda akwai wani sanadarin wutar tare da shi idan electron ɗin sai game da neutron ni bai faru sai da ku abin da ya faru ke gani gare da shekarun zai muna cikin ofis kuna gani kawai nan wannan ofis sai wayar aiki ke gaske Allah ya sa muna kusa kuma abin ya zo da sauƙi aka kashe wato abu ne da yana iya zama matsala ko bai zama za ka ko shi a kashe to sai sauran abubuwa da kila akwai bukatar su ana bacci kamar fanka da AC ko da ce mun ba da zarura a bar su amma su ma a yi cikin precautions a ɗauki matakai na kariya misali kar ya kasance gadonka yana matsa da sakat ɗin AC ka yadda inda wayar sakat ɗin za ta yi to nan take kasifa da zanin gado za su kama kar ka yi hakan a dai ɗauki matakai na cewa an yi komai bisa ga ka'ida yadda an kauce ma haɗari sai idan Allah ya kawo shi wani hadisi na Bukhari ya kawo shi yana mai hujja da shi cewa ana iya tatsawu'i ina aka bani tatsawu'i ne annabi yake yi a nan eh saboda cikin gida ne kuma don salatu ina yake farilla a masallaci kuma da daddare ne kan da ma ana buƙatar fitila ta ce amma babu kaga dai ya nuna ne ya nuna a sallan باب من قال لا يقطع الصلاة شيء حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العامش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها حول الإسناد قال الأعمش نعم. وحدثني مسلم عن عن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فانصل من عند رجليه فانصل من عند رجليه باب من قال لا يقطع الصلاة شيء أتكلم على ما أكون ليس يسلى بعض إلا تفاتيها لو جبت أول كومي ليس يسلى أكون ليس تفاتيها كان بسيط ما لمي Eh, imamu zuhuri na cikin masu wannan ra'ayi ta ba abin da yake kare sallah don ya gitta eh, eh, malik a cikin muwadda rahmatullahi alai ya kawo riwaya mai nuna haka sai dai akwai matsala ga ruwa ba ta inganta ba don ta je har zuwa ga ilmi umar to ba ta inganta daga ilmi umar ba ta zama ƙarin hujja ga nana aisha sai dai zahiri na Aisha ita ta mayar da kare da zaki na kare sallah ita bai ta yadda mata na kare sallah da ya hujjar ta tana kwanci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake sallah to akwai riwaya daga sayyidina Usman da sayyidina Ali da wasu dai duka suna nuna a faɗansu sai la yaqtawu salata shay irin waɗannan da suka ci karo da ingantaccen hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zamu tarjihi zamu ne me zamu rinjayar magana annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ne saboda kowane mutum akwai wani ilimi da yake iya kuɗa shi masa idan ilimi ya tabbata daga manzo Allah sai mu ce wanda yake ba haka na bai san da ilimin ba bai san da wannan ba ita kuma na Aisha mun faɗa muku cewa hujja da ta kawo sai na ka ijtihadi amma bai yiwa ya kore nafsin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zai tabbatar mini shi ne abin da sai yin halarta ya halarta da suka kwanta da ran mai sallah ya halarta mai mutum ya zo ya yi sallah bayan mutum da take kwanci kuma ya halarta in tana kwanci nan ta zame jiki ta fita ko a kan to umuman dai yanzu bukhari sai babu ya zama kansa wannan حدثنا حفص بن عمر عمر بن حفص كي ابن غياث قال حدثنا ابي حفص بن غياث قال حدثنا الاعمش سليمان بن هرم حدثنا إبراهيم بن يزيد التيمي عن الأسود بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين حول الإسلام قال الاعمش وحدثني مسلم ثم كان رواية فركو بتنجيك أسان بخالد اعمش. تحف إذا أمر دلبان تحف كم؟ يزكيك قال الأعمش في عكية الأعمش يأتي عنه لم يسلكي كراني معلق كم انتيرات يهدف وما دي تما يهدف كثير ماني سيرات يعني فما ليعني استشهاد اعتبار يأكثر فتوت رواية دولنا ذاك على سبب أكيد إثبات وشكل ملما وحدثني مسلم أن خروجنا نايتعب to wannan waunin ما warware matsalar مثلا muke kallo قال الأعمش وحدثني مسلم معناه حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم وقال حدثني مسلم أما مسروق عن عائشة فذاك أعلم قام أنا بحين يديو قولنا حديثي إبراهيم عن الأسود عن عائشة بكم مسلم أن مسروق ابن الأجزاء عن عائشة أم المؤمنين ذكر عندها ما يقطع السلام an yi labarin abin da ke kasa sallah a gurinta alkalbu wal himaru wal mar'a aka ce da kare da zaki da mace ki duk ta ji rayuwa ta faɗi ba fakalat sabbatuna bil umri wal kilab abin da kara kawo ma aisha matsala ga wannan hadisi duk zaman ta bari da ba su taɓa ga bushin ba ba ta kwata ba ta taɓa jin shi ba da yake duk hadisin ne lokacin da ana kewaye mai rikitan na zamanin sai da na علي بن ابي طالب رضي الله عنه لقت لك كوكر سيا قاتو الحسن سنة مبايع أبو نتا من الشام حسنا إيران إتجوه لنا حديث فتبقى أعزاء يقول زمان هذا موزع الله هذا زمان هذا سابع مدينة بجوه لنا حديث فسوا يا أهل العراق شبهتمونا بالحمر والفلان فتبقى إيران يقول أبو ما أرمك بإيران إيسو كل شيء مكرمشة بجكيت بعد كيف حديث يا يقول بجع أبو غير wanda imamu muslim ya kawo shi a cikin littafin sai ta kuma kullum ta ji hadisin ba sai tana ganin kamar dai ra'ayin su ne suka faɗa sannan in muka lura duk a ruwayoyin nan har zuwa nan inda an ji kaya dokin sanda ba inda aka ce mata kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zikira ne labari ne ake cewa ta kaza da kaza suna kasa da lajinci kuma dole na dare da gashi da kare da kare والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حسيني الله لا دم ذا الله لا سلا وإني على السرير بينه وبين القبلة متجعة لي إلى كان ذا كان يقرا الا هنا كشنجي إيه. فيبدو لي فتبدو لي الحاجة في إن شئنا وتبك آتا فمن ذاك السرير كنت ذاتي الولاء فأكره أن أجلس في إني كامل إني ذولي قبلتا كرهت أوهمت ليسا فأوجي النبي صلى الله عليه وسلم إني هكذا الشيطان من ذا الله فأنسلم الإنجل إليه sai in zane jiki ta gurin kafafunsa da kuma da muka ce malamai sun sai su albarkacin baki su su kaunuka daban-daban kawai mai hadisi akwai masu ganin ma cewa an ta hadisi na abubuwar mai so ne an shafe shi me ya shafe shi babu ina kira na aisha ba cewa ta yi zan Allah ya ce ina ba ba za ta kare sallah ba ko cewa ta yi ga sallar da yake yi a gabanta shi kuma ran suka wannan bai ci karo da hana a shuɗa gaban da da shuɗa gaban mai sallah wannan daban wancan daban wasu kuma suka ce a'a hadisin abu abin abinda yake nufi ba wai sallah ta ɓaci ba a'a an rage ladanta ta rage daraja ta rage rufuwa saboda inda suka gitta ta hankalinka bai ɗauki da ita wanda kuma ko namiji bai gitta hankalinka bai ɗauki da ita mutumin yana da kawo da riga mai kyalkyali da sauransu wasu malamai suka ce to a dai gabatar da hadisin abubuwan da faru kamar yadda ma'ana dukkan ina abuwa uku da mai za Allah ce suna kare sallah da a bar su a matsayin suna kare sallah wasu kuma suka ce a'a shi dai a dai bar guda mata a ce da zaki da kare suna kare sallah sai suka ce a'a kare ɗaya ke karo sallah ko jaki da mutu ba su karo sallah duka da waɗannan akwalu ne maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta riga ta gudanar kuma hukunci ya tabbata a cikin Allah ka samu dace حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء قال لا يقطعها شيء أخبرني أوة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القلة على فراش أهله حدثنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الزورقي قال حدثني ابن أخي ابن شهاب ابن أخي ابن شهاب الزهري أنه سأل عمه الزهري إن عن الصلاة يقطعها شيء صلى بن أبن بسمكال إيته ومعنى أقيع بن إيا جيكا من سلى سلى تاكباتي فقال لا يقطعها شيء في الأولاد كنا مغنى تثبت لدى الزهري هجر سيدتي أخبرني أوروس بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله أنا إمام البخاري يا كاسة الظهري ده هجة الظهري يقطع هكا هجة الظهري أنا يتكي رواية البخاري فتوى الظهري مقطوعة من المعنى مقطوع مدة مرفوع لك تاجر ما ساكينه gurin manzon Allah in muka ce mawquf ta tsaya akan wa in muka ce mawquf to kun ga da tabi'in abin da ya kafa مقطوعة كده هكا فتور به سوى لا يقطع الصلاة شيء ده حديثي لشيء مقطوع فتواتي أما إسناد حديث بيو هجة بشيء في مرفوع إليكما يا جباتا فلك إن هجة جمالائشة في ما ظهر يا إن تجرام شيء sai mu ci hadisi ya riga ya gabata za ka wannan hujja ta ku ba ta ture abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya faɗa sai dai wasu malamai eh, ko ce malamai sun ƙare shi su sani game da to wai menene illar cewa masu in ta gitta sannan ka za ta ɗauko suka ce ɗaukar hankali wasu suka ce a'a ba ɗaukar hankali ba ne akwai dai wani abu tare da ita wanda zai sa haka nan sai suka ce a'a in ma ba matar ka bace tunda ita Aisha dan tana matar manzo Allah ne amma in matar da ba taka ba ta wuce to duk dai abin da aka faɗa dai yana da kyau ka san nasi kuma ka yi riko da babu babu إذا حمل جارية صغيرة على أنقه في الصلاة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن آمر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لأبي الآس بن الربيع ابن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة إذا او في جارية صغيرة جارية كرمة على عنقه متدل في الصلاة على كفر في وما لا مسمى إيه أوكر جارية كرمة يصلى إيه هنا أو شرعته إيه أنا إيه إياه بلي حدثنا عبد الله بن يوسف التليسي قال أخبرنا مالك ابن أنس الأصبحي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابو ابو قتاده الانصاري في صلى الله عليه وسلم يا كسر سينا صلى ينا لو كده امامته ار زينب شر من الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاصم لربيعة بن عبد شمس كما يارير بير أبو العاص أبو العاص ابن ربيعة بن عبد شمس بس ما سوى من مالك سوى لك أبو العاص ابن ربيعة wanda kusan kuskure ne imam malik يعوكا auka ciki a nan allah ya ji kansa da rahama duk wasabin sun ittifaqi sun أبو العاص ابن الربيع بقى ابن الربيع بن أبو سلف البني سيدي نسب رقصان تركي سجدا أبو سلف أما دي بقى ابن الربيع بني كما أبو العاص قلنا شوفوا رسول الله الله عندك أولاد زينب أداء مشركين لي هر إن ظهرك في أمامه بمسلمتها أمامه جدا من الله تركيتها daga baya bayan ya musulunta bayan an ce ya dawo da zainab ya dawo da ita inda ko danta ba ya ji suka kai maganar sa lokacin da ya je kwatanci aka kama shi a madina daga baya mai ɗakin sa ta nemi kagaji ta nemi ceto gare shi ko ta nemi a bar abin nan a bar maki kayan shi aka bar maki ya kai kayan ko maka ya dawo ya musulunta da sanin da Allah ya maida mashi umama daga baya umama tana gure shi ta rasu a zamanin khalifancin sayyidina abubakar ba ta daɗe ba ta rasu amma cikin ɗan wannan lokacin wanda ya aure ta shi ne mijin imarta mijin wa mijin fatima bin turfullah wa kenan ali bin hulai ya aka yi aure yar yamma tasta saboda ita matar ta yi masa wasiki cewa ya aure ta bayan cika wasu wasu malamai sun ce ba ta haihu ba ba ta dai ma daɗe ba bayan haka nan tara saboda ta rasu a zamanin khalifancin sai da na abubakar radiyallahu anhu shi abul as nan yana da dangantaka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Khadija ita kuma innarsa ce dan hala ne halatu kanwar na na Khadija ce ita ta yi abul as da haka da manzon Allah ya auro cikayar hikakkayar sai ya aurar da wato ɗan ƙaunarta ya auren masa da zaidan kuma yake mun yi surukuta da shi mun ji daɗi yi mana alkawari ya fi kamuna wannan sai ba sai ba karama ba yanzu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma yake a rasu wannan mutum ba su kuma san matarsa بالعكس ما انت ان نيجيريا لا daga gidan كوره كده جدا من الله صلى الله yi وسلم بيجي مكان a na نجاره kalili a cikin alkafi ya kawo surutai iri-iri wasu wakila wakila wakala wa wakuna da kullum tuzabu wasu sun ce ai su zai mutum da 'ya'yan hala wasu sun ce a'a 'ya'yan mai aikin gidan ne wasu sun ce a'a ɗin tun su ma kawai na naka duba kai kar dai a ce manzo Allah ya haifi 'ya'ya ya auren da wani daga gidan da mu umayya saboda ne saboda su suna zaba da banu umayya ثم خشى عبد الله بن السكتي فسي اه او تلي منه وتلي فسكتي اللي اكوت وكوك كشوفين بعد ما لا كشوفين كيلي ايه هي فهم تصميري دينا لما سكتفين ابو العاص ابن الربيع ابن عبد الاسد بن عبد الشمس القرشي فهذا من قال له درجه فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها manzon Allah yana ɗauke da umamatu yana sallah idan ya sajada sai ya aje ta in ya sai ya ɗauke ta wannan yake nuna ya nuna ana iya ɗaukar yaro ƙarami ko yarinya ƙarama a yi ne a yi sallah ana ɗauke da shi ko wannan rahusa ce ga matan musulmi sai sa manzon Allah sallallahu da kansa yayi idan mace musulma kar ta samu tsarguwa cewa in ta ajiye yaron ta zai ta kuka ita kuwa tana sallah a'a ki ɗauki yaron ki ke sallah da shi sai dai wannan shi ma ya gano da maganganu daban-daban na malami ibn qasim a cikin mudawwana waya ta zo da gari cewa imam malik wasu wannan na fila ne dan kuka lura hadisin dai anan ya yake gare mu ne آه، عن ابي قتاده ان رسول الله كان يصلي وهو يا كتم كي يكن يصلى بيتا بالي بي انت بين ما ذاك رويتها بس انا بقول الجدا كيشي فما ما ينفع كما يمشي نافلة ان جاء مثلا شيء اكل ولا دليل شيء اكل هذا حقيقة ملابس اقول رواية يا سنة الشيخ المسلم آه، آه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه na ga manzo Allah yana ba mutane sallah ina sana kan wayansa sana kan kafadarsa inda yana ba mutane sallah ni sun dalibi na tuna zan ya ce masa wannan ne kenan fara litinin da shi kuma ashab sai ya rawaita da shi da abdullahi na nafi suka rawaita ta imam malik ya ce ai lalura ce ta samu ba Allah ya yi wai a lokacin bai iya samun mai ɗaukar masa ita da kula masa da ita iya ga ta za ta yi ta kuka ta dame shi haka bisa ga lalura sai ya yi shi kuma abdullahi bin yusuf at-tilisi riwayar sa daga malik yace imam malik yace al-hadith al-mansura wa man ladhi mustaqam ne goja hadisi wato ne lokaci idan hadisi daidai da fiqh wani malami ba shi ya fi iya kokarin sa dan da ya samu masa wasu kaga ba ba tura hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai yana da kyau ka fahimci waɗannan abubuwa da ke cikin tunanin malamai da to akwai daga cikin malamai wanda suka ce ba mamaki manzo Allah ya yi ne domin shi daban yake da jama'a shi ma asumi ne ya tabbatar da ba za ta maka fitsari ba kaga wannan shi da yake kira ne takallus ko haka ba haka ne in ba haka ba wani yaro ne za a ce yana ba lalle an tabbata ba zai fitsari ba kaga ismin manzo Allah ba tatta yaro ne ba su tsari ba sai ne sai ta zo isar da sakon Allah babu canji babu kwaskwari ba a cikin sa yadda Allah ya baki sako haka zai iyar ma al'ummar sa akwai waɗanda suka ce yana ya manzo Allah ya ɗauke ta ne amma shi bai taɓa ta akwai wani ha'il akwai wani abu a hannunsa kaga inda irin zamani yanzu ne sai mutum ya sasan wannan ya safi ya ce mata sai likitoci hand blood sai mutum ya sa hand blood a yanzu zamani ya magana hand blood kuma ko haka ne ne zai buƙaci sai an sa hand blood a ɗauki yarinya ta ji irin wanda gaskiya takalmar da kuma rubutu da cikin littafin da kuna ganin wannan akwai wanda suka ce waƙi aka ainin ne abu ne da ya taɓa faruwa in an ce waqi'a to aini wani abu ne ya taɓa faruwa da haka bai iya zama hujja la umuma lahu garfin duka ta abubuwan da waqi'a to aini la umuma laha ya taɓa faruwa ba a hukunci da shi in ce wannan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga ina magana waqi'a to aini babu suka ce tunda ya taɓa faruwa ne ke yana ya da aka mata wanka sai da ta je ta yi tsari sai haukura ba aka mata wanka da haka ba a san wani a wani yanayi ya ɗauke ta ba ita an tabbata yanzu ba ta gurfi tsare ba ta kai, kaga duk wannan gaskiya ne iri ne a kane ne yana da kyau ne su a kauce ne umuman wannan hadisi yana koyar da wato cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ma al'adun jahiliya zamanin jahiliya sun kamar ya mace suke iyakar ya mace cikin gida inda iyayenta da ba ruwan sa ita وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كبير هو أدنى ما يتفع شو سرسي الله أي أنت ما تاني ملائكة أي أن الله لما تاني أما في سيكون ما تاني شو لأن الله وجعلوا وجعلوا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهد خلقهم تبقوا في الليل سماسة الذي وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كبير ذكاء ما أخذهم بالأنثى لم ينضبن لإذا بالشرع بالرماء ضربا للرحمن مثلا يكون مدبا كان في حوامين لي حتى لو كنت في رق المحلي باب باب إذا صلى إلى فراش فيه حائط حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا شيء عن الشيباني عن عبد الله بن سداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان تراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي باب إذا صلى إلى فراش في حائض idan في ya yi sallah yana في wata shimfiɗa a kan shimfiɗar kuma akwai masjidin haila حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا هشيم عن الشيباني من عبد الله بن سداد هاد قال اخبرتني خالتي ميمونه بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأننا إذا ما كبرنا إذا شكف آتا كذا إذا شمشت آتا كذا كسنسي حيال مصلى النبي دبرا دا ولين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه عليه ولن لو كفي بجسة تكن فاقع كينا وأنا على فراشي إلى كلب سلسلات أنا في سلسلة على حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد زياد نعم قال حدثنا حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا خائف وزاد مسدد أنا خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا خائف باب إذا صلى إلى فراش في حائط إذا ما يصلى يصلى أصل من ذا من كرة السلام حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائما yace manzo Allah فينا kasance yana sallah جيته ko بكي فإذا سجد ina bacci fa idza حائل اذا سجد sabhu an ha'id إلى ya ومن سيني سيني فدير جلك ساهو جكم هيلة باي فتا سلمك باي لا لا تابك سلة وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وانا حائد وانا حائد قلنا زيادة سألوا أرواي المسدد بندكما أرواي أبو المؤمن باب هل يجلد الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد حدثنا أمر وعلي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما أدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمض رجلي فقبضتهما طب إذا قلت لك داري هذا يعني علامة إمام البخاري هذا هو الذي حديث أما كرمتي ديوة وراك سي يتكاو من الشيء ده رواية ده بند بند ده ألفاظ ده بند بند وين أي تتاي تفجل سبني آآ ما كرمتي اللي قوت ما كرمتها ده إيرن كاتر رواية فراك سي يتكاو وشي يتكاو وشي فدي رواية اللي يسامو duk amfana da sun rufa shi ilimin da ke cikin su babu hal yaghmidu rajulu imra'atahu inda sujudi likay yasud ko namiji na iya zuzuran matarsa in yayi sajada domin ka ba shi wuri yayi sajada حدثنا عمرو بن علي من هو عمرو بن علي عمرو بن علي من هو ايه سبحان الله wannan malami bai kamata ce ɗaya daga cikin manyan malaman bukhari ha ya sani yana taraddudi al-fallaf amr ibn ali ibn bahr ibn kunayz abu hafs al-fallaf الصيرفي الباهلي البصري وهو ثقة حافظ ثقة حافظ كل إيه gobe in na tambaye ku amur ibn ali sai ku ce ne الفلاس يعني إيه السنين ما لم البخاري قال حدثنا يحيى يحيى أنم القطان ابن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله من هو عبيد الله عبيد الله حدثنا القاسم واكينا بغداد القاسم ابن عبيد الله ابن من عبيد الله ابن واعتدينا جاني رجال هم اللي كلام في رجال متكرر سمة الكون ولو كان التجريد الصريح وعد اساليب في سمة الكون ما بقول ايوه عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عمر ابن الخطاب العمري فكت عبيد الله العمري المصغر لا ده انا كنت بخاري ولا كنت غير المكبر دمه لانه ضعيف اما المصغر هو كثير في البخاري قال حدثنا القاسم من عندكم فايش من منذ الكراسيه القاسم ابن من؟ ابن محمد ابن ابي بكر الصديق الصديق الجبل جميع مدعيك في القاسم أجل تذكرون أحسنت من فقهاء المدينة السبعة رحمة الله عليهم أجمعين أنا عائشة رضي الله عنها فيرزقك فالأملي ما لا القاسم ده عائشة كين فكتي القاسم ابن محمد إلا إذا كنت كما يشكل أنتم فحكى محمد دم أنت بيا وأنت لي سيني وندا سيدنا علي أمرتا كامو هنن تدقى كيو هلقج ranar da ake yaƙin nan tashin hankali a kufa ya kamo hannunta da jin an sa hannu an riko an tattaɓo ta take yadda man hadi a haraka Allah hannun waye wannan Allah kula ana cikin yaƙi ba mara ta dole da hannunta ba sai ce hi ya ukhti fi dunya qabla al-akhirah ta yi addu'a yana ganin ba ta addu'a ta faɗi kasa sai ce in yar uwata amma a nan duniya ba lahira ba kuma abin da ya faru ke domin bala'i ya cin masa ala cikin wannan tashi hankali ya zo su yan kuna bakin wake wato ya samu gawar jaki ya ɓuya a ciki suka duba ko ina rasu suka ce kai yana cikin wannan jakin aka ce a baya sai ne ce ko kone jakin mana haka aka kone shi a cikin jakin Muhammad ibn Abu Bakar muna roƙon Allah ya masa gafara musamman da yake ya samu irin wannan mutuwa da muna fatan da zai shahada amma a lokacin kisan sai na uku matsayinsa da yi kyau ba matsayinsa da yi kyau ba lokacin da ɗan ƙwarorin mutane da suka shigo sai yana cikin waɗanda farfaganda ɗan siyasa ta hau kan shi da shi aka shigo lokacin da za a kashe uku sai da sai ɗaga kai ya kalle ku da ubanka ya ganka nan ba zai ji daɗi ba da ubanka zai zo duniya ya ganka nan كما يكون موضوع كثير في بيتوك او كدر في يبتا سوالي عيسو باتالي بسيبا اما دي وضعي وانتشي في الله يوا وكما دي دي إيه؟ اي كتي تنتنو بلا ركون الله يمكو ظاهرا دواتا انا عيسى رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار وكما قالت لك يا رزوري هذا يتوني البركه alƙasin hankali na laika ta ce kai amma wallahi bai yi kyau ba da kuka kwatanta mu kuka daidaita mu da kare da jaki na kadar aikin yi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musalli tabbas na ganni ni ba wani ya bani labari ina sallah manzo Allah yana sallah wa ana muttajatun bayna wa bayna al-qilla ni ko na cikin gudan tsakanin su da al-qilla fa idza arada an yasjuda ghamaza rijlayya in zai yi sajada في زنجر zumburi فقبضتهما في إنجاء أبينا في سجدا وما الكرم ثامنا حديثي بابي لكم حديثي مكرشي اكتين كتاب الصلاة باب المرأة تقرف عن المصلي شيئا من الأذى حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري السرماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسه إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جذور آل فلان فيأمد إلى طرفها ودمها وتلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سدد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى و... و... وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف آه نعم وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وأمارة بن آه، وأمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم سرعى يوم بدر ثم صحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبئ أصحاب القليب الأعمى باب المرأة فتره عن المصلي شيئا من الأذى ومن بابي زي فإتوا da tana iya وتكذا نساء إذا نساء أن idan لمن صلى حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري ina kyautata da wannan shi ne karo na farko da muka cimma wannan bawan Allah yana cikin kananan malaman Bukhari amma fa shi babban musulmi sunan shi Ahmad ibn Ishaq ibn Husayn ibn Jabir As-Surramari As-Sulami Abu Ishaq babban mutum ne babban malami ne amma ga Bukhari karame ne saboda ya iya karɓo daga ubaidullahi bin musa wata rana bukhari ya kan je wurin ubaidullahi bin musa din ma ya to an ce malami ne jarumi ne karimi ne kuma mai jin kansa ne ba mai girman kai mai jin kansa ana buga misali da shi wajen jarumta aka ce in ka yi jarumta kamar surra mari surra mari zuwa ga birnin da ake kira surra man ra'a farin cikin mai kallo wanda banu umayya suka gina sabon birni ne su ne kamata kai mu kira garin sabon birni da dan sabon birni ba saboda wani kai wani shabba gobe ya zo ya ce a ce a ce garin su tsohon tarihi ne wannan ta larabawa ce ba ta gobe rawa ba ce ba to abu da ta a surra mare an ce ana buga misali da shi saboda jarumta akwai lokacin da ya ɗauki takobinsa ya haka ya ce wallahi ko shakka bani na kashe mushriki dubu da wannan takobi in ba don gudun ya zamo bidi'a ba da na ce ina mutu a turbo ɗaya tare da ke samu ko zai cece ni daga azabar kabar ya ce amma ba zai ce mutum da ya san bidi'a ne sannan sarki ma'amun ya taɓa aika masa da kyauta a matsayin babban malami na gari ya kamata da sosai dirhami dubu talatin ce a da mashi mu da bukata wani shi sarki ko yana ji da kansa ina ganin kamar ana so a yi driving ɗin shi ne a jawo shi kila ya yi kamfe ma wanda kila ya da nufi ba kila ya samu wani mai imar ba kuma ta hula kare ana so masa kamfe ya kawo su dubu talatin sai shi ba ya karba بلما في رام الاختش اللوكسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى ابن بازام العبسي الكوفي ابو محمد ما من بخاري لبضاء سيري اكوي انسي انتي في انتي فارنك منا تفقى منا نمتا دنسا بضاء تسبين جوا محروفة فإن انتي انت انتي انسي فراكم بخاري باقر يا بني انسي آلي اما سي انسي لمتالن دا انتي انسي متالن دا سيني كاو كثير والله فعليات عثمان كانت تدخلي فنسي sai mu kai ɗan shi'a ne kuma ka ta zartar da sabon manzo Allah saboda kusa Ijima'i suka yi cewa Ali yana bayan Usman shi kaga ka ce Usman yana bayan sa sannan shi kadai ne ba mu zagi ba mutum mutunci ba ba an cin baya baya ba ha fa huwa rabbun kamilun wala karama shi bala'i ne zallarsa ظلمات بعضها فوق بعض جهنم ستريت ايه اما wannan kun ga ba haka bane bai kai wancan ba duk da ba laifi ne amma dai da kai ba فدai fi'a fi'a ne sai wannan in malamai sun zartar gama kasance kane ya tashayya ko kuma fihi tashayya yana dan da fi'anci kuma ba ka mamaki tun da dan kuza ne idan an su da za a gaita ta ce ya mutum zai yi mutum ya tashi iyayensa da kakanninsa ya tarar da duk abu guda suke yanzu misali mutumin da aka haifa a Lebanon ko a Iran ko a Iraq in ba Allah ya ce shi ba mun ji halin zama ɗin shi'a amma ka ga dan sakkwatin tsautsayi ne ya kai shi da shi a ko saboda ya tashi duk kowa sunna yake da shi ko a kufa ya tashi kowa dan shi'a ne to me mamaki da ya zama dan shi'a ka ga babu mamaki sai dai mu ce Allah ya masa zakara da irin wannan ne sai irin wannan masu yi jinsu ce ai ya ce yan shi'a ba kafirai bane yan eh, shi'a mun riga mai bayani mataki mataki ce matakin shi'a na irin zamanin yau kafirci ne amma a shi'a a tarihi an yi wadda ba kafirci ba kuma har a yanzu malamai su kafir ta zaidiya zaidiya har yanzu kasar yamin galibin su zaidiya sun yi ta sun yi ta gayyata ta har yanzu Allah bai bani ikon na kaɗa gayyata ba har kasa tashi ga wani idan da kishe kai suna gayyata ta har sun taɓa aiko da visa akwai akwai makarantu na sunna da masallatai da ƙungiyoyi masu ɗin yawa a ƙasar amma dai galibi shi'a ne kuma shi'a zaidiya ne da giya sun yadda da abubakar da umar da usman sun yadda da matan manzon allah sun yadda da duk kafai ba su zagin kowa su ne matsalar su matsalar su galibi ta fi ibuci irin wannan aƙidar ba su da ita sannan kun san asalin ba su sarrafa ba shi ne zai yi duk da ke wannan tarihi ne ba za mu da lokacin da za mu sanya shi a yanzu sai dai in wata munasaba ta sake kamawa قال حدثنا إسرائيل إسرائيل ابن من guda ɗaya ne duka ilimin waje sun kaji isra'il mutum guda ɗaya ne sai ya cike su da isra'il ka ga irin kuku ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i abu ishaq as-sabi'i kan dukkan sai shi babban malami to isra'il idan jikan sa mai shine dan jagoran su lokacin da ya makalci ba ka da ilimin ba ku gaji su sa'ad abi ishaq as-sabi'i an amr ibn maimun amr ibn maimun biyu muke da su muna da al-jazari jikan sa'id ibn jubair suka ne muna da al'audi wannan muhadaran ne da ku duba da jikan sa'id ibn jubair da wanda yake da wannan muhadaran wanda ya yi rayuwar jahiliya ya ta musulunci wanne ya dace mu kawo anan daga fifi abdullahi bin mas'ud al-muhadaran sai da aka kenan amr ibn maimun al-audi ba al-jazari ba kowanne yana da hadisi a cikin kutubu sita عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبه آه، سكتي الوك سلم وقال يكي سي ينا سلى اقول كعبه وجمع قريش في مجالسهم عبد الله بن مسعود باب الابار ابي اللي قالوا ثم وقال الى مكه به الجنابه لوك سلم مسلم في نفسه غني وجمع قريش في مجالسهم صاروا قريش اصلا سورا رتي رسول إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي ولي من إسكاد جسيسي إتباعك جنوان من ميريا ويمنزع جدا مثلا لذا الله ومن إسكاد كباك جنوان من ميريا ميت جدا مثلا أيكم يقوم إلى جذور آل فلان أي جدا سؤال أن ينسى لكم اليوم وزي جاء تكنكو فيعمل إلى فرسها ودمها وتلاها فيجيء به wane ne cikin ku zai je ya bi cikakken jin nan na raƙumi da jininta da mahaifarta ya ɗebo ya ba mu mu'aza mashi ثم يملله حتى إذا سجد sannan ya kyale shi har sai yayi sujada wa za a gobe da kafin sai dora masa karin kafadin ka za ta gudu da sai ya gamu da abubuwa an ba aka ashqahu sai cikakken ɗan uskar su ya tashi shi ne ɗaukbatun mu abi mu'ayyid فلما سجن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال الله لا سيما في السنة سيري إيكو جدا سيري اسكا دورا متشي أكل أكاليكا فالإنسا وسبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مساجدا بمضى أن أدرون سيما تجدا إيكي نبوه ينا جرا ونباوا ألا ألا جكانشي لو كنشي ولن نبوه أبو لما كل يحاس دي واسع نكرنشي فضحكوا فكي تداريا حتى مال بعضهم الى بعض من الزهي فإذا وصفك فرم وصو صبر أبا الجايات بكل إتاوة إتا كنت مدعوني إتا فلا نكوك سفار باتاك وكي أقول فرق رابد أن داري بسك سنة فسنة كوكا فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي دولية يسي أبلان يقول فولي ما يكفيها أي تقولين أنا فاطمة حلوكة تنتمع إيه بذروة تنا إيه يعني جوينية تنا يتعلم وليل يتف يفتع مثلا إذا علامة عبدالله الله بن سعيد إني فما يكيب يسوي سحوة ليل يتف فأقبلت تسعى حيث الموضة جدي وصلت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وقال لا إذا من سينا سجد علينا الدعاء حتى ألقته أن يصير سحوة وأقبلت عليهم تسبهم حتى بعت قبيته سنة زاجر za mu yi في كيو الأبد jikan ابن حاشم ابن عبد ibn abdulmanaf ba ما masu ولا wulaƙanci ba أنا يا ريني duk جد su ما zage su فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقت إنما الله يقال صلى قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش الله كيف من بقريش الله كيف من بقريش الله كيف من بقريش بري يا wannan addu'a ita jawo tsoron badar duk bala'in da su musu a badar kan wannan addu'a kun ga an riga an kure mai hakuri an kure an kai ƙarshen hakuri ji ba ka dai malamai suka ce addu'ar da yayi ya sassauto inda ya farta haka Allahumma alaikum qul zaba qulai da quraishi da ke kan musulunta amma sai yake da suwa yake nufi ثم تم فلو كان يستحدثون عنه اللهم عليك بأمر ابن هشام وأطبة ابن ربيعة وسيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلق وأقمة ابن أبي معين وأمارة ابن الوليد قلت ألا ولن تسمي الوليد ألا نابر كدف عليك بهم فإن الله يهدون ألا كدف كيف تنبع في الوحيد قال عبد الله ابن وسيك فوالله لا ننقل الله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم قالوا سقطنتي سنا قاوا وكيلان بدر ثم صعدوا ثم النبي يحلق ثم يصعد يسعك جاو تجير لي إلى القليد التليب بدر بعد الظهر وقريج لن بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يتبايع هكا وأتبع أصحاب القليب لعنة ashabul qalil wa'annan da aka jefa cikin rijiya an bi su da al'an ubangiji da haka sun yi mugun ƙarshe kun dai a taƙaice waɗannan su da Allah ta'ala yake masa inna kafainaka almustahzi'in mu mun isan ma izini to su ne da Allah ya isan mashi gare su su ne ya yi bugunyar addu'a kan su kuma sai ta faɗa a su. Ba ka addu'ar manzo Allah irin wannan haɗari ce to duk ne wanda baya cin haram wanda ke tsare dokokin Allah hadari ne a bayyane irin wannan addu'a wannan shi ne karshen littafi da takwas a cikin sahih al bukhari daga cikin littafai tasa'in da tara da bukhari yayi don haka alhamdulillah tafiya ta miƙa sauran mu littafi tasa'in da ɗaya amma kada hankali ku ya tashi zai riga mun gama mujallabi ɗaya daga cikin goma sha biyu daban mu ɗauko muƙaddima ba shine juz'i na ɗaya na fatul bari sauran mujallabi goma sha biyu mun gama na ɗaya yau in Allah ya nufa ta shine zai muna cikin masu rayuwa daga na biyu za mu kashi a ce tafiya dai ta yi tafiya ko a shekara biyu mun gama juz'i ɗaya eh? shine darasi na masha Allah na ɗari masha Allah to kaga ni da rubuta su darussan amma da kafa ɗaya kamata mu cigaba da rubutawa darasi na ɗari ne muka kammala a yau da yake uzura sukan gitta azumi yakan gitta san baya baya ma har da tafiye tafiye amma dai ina fata kalifa da duk darussan da aka yi ko da bana nan to Allah ya samu ilimin darussa albarka kuma Allah ya gwada mana mun kammala wannan littafi da baki ɗaya duk da yake mun yi ga malam masallaci mun da kitabu tauhid mun sanya shi ranar alhamis akwai darasi da muke ranar asabar a wannan ciya wanda yana da kyau a sake sanar da jama'a shi saboda da yawan mutane ba su san da shi ba darasin tafsirin alkur'ani darasin a gaskiya ci gaba ne da darasin tafsirin da muke da azumi a halin yanzu ma mun kusa sauka muna wajejen wata sura da zammin ko ala ta'ala insan eh an kare an gama alƙiyama sai ki ga aljanna ke <laughs> to Allah ya gada mai mai shiga aljanna ai muka kare kiyama kuma shi jiran kai malam <laughs> ranar asabar muna karatu a masallaci tsakanin magruba da isha'i za ka wannan cibiya hudu take kuma muna fata ɗaliban ilimin su saboda wannan karatu da ake ci gaba da yi ya Allah kai mana dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Alhamdulillah, Allah ya saka malam da alheri. Tambayoyin da aka yi guda biya da alaƙa da karatu. Mai tambaya na farko na cewa Assalamu alaikum. Malam ina neman ƙarin bayani. Ga Allah malam yariya idan mutum na ɗauke da yariya sai ya fi tsari da ya matsayin kamar ɗauki. Aiki ke nan, shi idan yana sallah ya fi tsari ne ke faruwa. ta shi yana sallah ya tuta misali bai ke faruwa to hukuncin guda ne amma da wannan abin da ake so a ce maka ba a haramta ka ɗauke ta ba ba a ko karanta ba babu da ka ɗauke ta abin da sa malamai suke tunana ta wannan bayani saboda ana magana ba a son kai aiki da yawa to wani zai rika in na ɗauke ta da aje an zuba na ɗauka na aje na yi aiki da yawa su tun da annabi sallallahu alaihi ya yi, aikin manzo Allah ne hujja amma in ta zaka fi tsari alwalar ka fara ta kai ka tambaya na gaba ta assalamu alaikum Allah ya fata bala yana halatta a samu yarinya suna hala gashi ko kaji ha gashi kaji hala bintu kuwailid ko da ha babba ille dai kawai da an mata halatu na a raba ta da wata mota eh sai ne hali <laughs> amma wani suna ne mai son hala ko wani na na kabilu sai umar mumina a cikin sabbin mata ما ترى أقول في خال هالة أقوي أقرأ كل كلام كل شيء أقوي أقول لك هالة شيء فهذا في إسلام من غوش ولا إنت ما أشيء ثم يصير هذا يأتي في سؤال مرحبا بهالة حسني وكل من قال لا ما لا هذا هالة haka sai aka hala ba mu matsala eh, to tambaya daga wani ce assalamu alaikum Allah ya farka mana duk da yake tambaya ta wata da na tsara karatu amma ina neman alfawar maka malam da Allah ya karanta ni tambaya ita ce don Allah malam menene hukunci auren tsakanin musulmi mutum namiji da kuma musulma aljana هذا جعفر برسلي وهو كان بإحدى بعيدياته الإمام السيدي يا للتافي أكل مسألة لين الجنة كما يا إبابي كون المسألة أما برد الجئة بنا ما لديك بسم الله كرم بسم الله فبسلي ذا فيما الجنة ya duka an kawai tambaya so assalamu abinda malamai suka yi bayani cewa ya halamta in ba mazhaban malikiya ba ga abinda mai akamun marjan ya kawo fi a hakamin jan malikiya ta karhanta saboda gudu ne saboda zari'a kada ya zan wata mace ta tafi ta yi zinarta ta taho da ciki a yi mata inkari ta ce ai aljanu a ta za a musanta mata ta rika ga haka suka karhanta wannan shi azumi ce kuma an kawo nau'o'an auren da suka gudana tsakanin mutane da aljanu a kan wannan magana assalamu alaikum to malam sai kai bayani ai mura sai ƙara bayani bismillah yawa kada ga yau muna tare da bakuncin malam Jafar Adam sai daga cikin malaman da إن شاء الله تعالى يفضل لنا أن يكمل زي كذا ولا كانت تكل الأيام ما نزاجر إلي فلمنا تبع جيدة دري ما نزاجر يعني أن الإنسان تبين سياد عليك كما آية مين اللي نوع أدواء عليك فما نزاجر في العرب يعني شو من المسألة أكمل مجال من الشيء أنه شكو بال إنه مجال مفتاوانا أسيمين أكل مجال الأنم الكون المفيد شرح كتاب التهيد وني بياني لغير سبب الزريعة لسيد ما لي مغنى عند نظر المالكيه فكره ان تعوري مساء الجنة هو مسكين في ما تعوري لم يجعل جني شيء أبين لك أي تعوري وانه دي جاو مسألة إمام السيوطي آه، ينا دا لسافي أفهم الجنة ويأتونا لسافي سونا بسي أمام حتى أنت لكي أفهم المرجان ما نعم أفهم يا دي دي أكامل وزارة تلك موائي إنه ولا ينظام من المال من السعودية سنين وحيد فأنا وحيد بني فأكام المزان في أحكام الزان مثل يتعني هنا لسيء له سيدي إنكو لا يتيسي لسنه فإعلى إيه إيه يواسع مدات ورسولة يا كون إسوشي بداما نأورين الجنود أكويت ما كفر مسألة مثالي أكون مسلم دا أكوي وإن سكا أو رد يسكو لكم أقول لأولي الجنة kuma suka haihu ya yi sharɗi da ya cewa ba za ta canza ba za ta zauna mutum har abada ta yarda to sai Allah ya ba su haihuwa suna zaune yaro ya fara rarrafe yana wargi kawai sai ga karya baka ta shigo za ta sharɗi ya zabura suka da kata sai a kuri kakar ka ce da su je ganin gida ne ka ga akwai tashi a hankali sai da wani suka ce to da Allah a dai bar wannan auren kada a yi eh, na ɗaya ke na biyu malamai suka ce akwai akwai matsala mai yawa tattare da aljanna duk halittar Allah ba wanda ba amintacce ba kamar ba matsalaci kamar ba mayaudari kamar za ka kana iya amincewa da su ku yi aure daga baya a samu matsala duk da ke akwai musulmi a cikin akwai na kirki a cikin wa inna minna salihun wa minna duna zalik kunna tarayaka kidada amma wai kun batar maka da kirki ne ba na da'in baki da kuma da musu ana iya samun matsala kuma gaba yana yiwa kila misali kai namiji ka aure aljana mace daga baya rayuwarka ta gwada ma kana son ƙarin aure in ciwon titi ya motsa mutum ɗan uwanka yana kusa da kai sharrin da zama yana da sauki to amma aljanna ba za ku da kai an suna ɗauka ka kaɗa ke kawa aka da so kaga duk iya abubuwa ne da suna faru saboda haka dai malamai suka ce barin wannan ya fi alheri to me yasa aka ce halal ne saboda babu wani dalili na shari'a tsaye da haramta suka al'asul fil asya al-ibaha asali shi ne halalci ba da wannan matsala sai da yana da kyau ku almajirai ɗalibai ilimi ku ci gaba da bincike a ta ku ci gaba da rubutu a ta ku ci gaba da wato ƙara zaƙulo hujjoji masu tabbatar da inganci ko rashin inganci na wannan aure sai ya kuma da muke cikin to malamin kana da hmm? baba baba kana da shari'a ana rubu aljini ko ko kudu <laughs> ai aljini da lura da kudu duk aljini ne eh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أبي الأمين البشير النبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهو مسلمين magana da nake so dan mana nan gajeriya ce yana ce wani lokaci na fitina wanda duk wani musulmi ya kamata ya da jiyawa da kalli kalmar shahada da ke tare da shi ya kuma koyi wani aiki da wani hadisi da manzo Allah sallallahu cewa lokaci zai zo wanda mai riko da sunna zai zama kamar wanda ya riko garwashi ba ka bukatar zaman lafiya lallai da mutumin da ke neman sai ka zaba Allah ku zama lafiya da shi amma kullum ka rika duba cewa wal aqibatu lil muttaqin kullum dai in Allah ya karbe ka to ka zama killaka amma lokaci ya zo da fitina take yawa, musamman wanda yake bukatar riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba abin da ya rage mana wannan irin lokaci irin ƙara addu'a da neman tabbata kan wannan addini namu sannan mu da muke da alaka da sunna muke kokarin binta mu daɗa yin haƙuri da junanmu a rika kawo da kai adawa shakhsiyya irin wannan matsaloli ne a ƙuri wasu domin yanzu abu ne matsala ce tsakanin musulunci da kafirci kuma ba zai Allah ba zai ce mai kemu ba sai mun haɗa kan musu kuma illa ta fa'alu ta kun fitna kun fil ardi sabin kariya to akwai wata aya wacce ba sai na yi dogon sharhi ba sako ke so in bawa al'ummar musulmi gaba ɗaya da waɗannan aya Allah yake cewa bashirin munafiqina bi anna lahum azab azaban alima الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أقوى آية كما قبل دوانا إذا الله سوى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين هل تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا هذا ولا إذا مكة الإشريكين sai kuke ku bawa Allah hujja ne ya hada ku da kafirai a wutar jahannama la tattakhidhu al-kafirina awliya min dunil mu'minin akwai gunda Allah yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi واليوم الآخر يوادون من عاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الله تقول يا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته daga ƙarshe ‘yan uwa ayyukan maganar sanya wannan karatu da mta muna da in inda ke da sha'awar wannan su zo kusa da tattauna kan matsalar sanya wannan karatu na mu domin yaɗuwarsa ga MPA wanda suke da sha'awa ga wannan suke ganin za su iya bada su gudun muna bukatar da Allah su zo da tattauna da su Allah ya fara dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka